bayan sanarwar da rundunar sojan Najeriya ta bada na sake kwato garin Gamborungal daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda suka ka gida a cikin shekara biyu da suka gabata mazauna waɗannan yankuna da sun fara bada nasu shawara ne hanyoyin da za a bi don ƙara koyon irin waɗannan hare-hare a baya dai 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun kwace garuruwa har guda ashirin a jihar Borno kaɗai wadda mazauna waɗannan garuruwa da ma wasu ƙauyuka suka yi gudun hijira zuwa babban birnin jihar da kuma wasu jihohi makwabtan jihar Borno da ma wasu ƙasashen ƙetare sai dai al'ummar da suka fito daga garin Gamborungalan da ke kan iyaka da kasar kamaru suka ce akwai bukatar gwamnatin ta gina bariki na dindindin a wannan gari saboda girman wannan gari da kuma kasancewa garin da ke kan iyaka ne da wasu kasashen afirka ga ma dai karin su game da neman wannan bariki a wannan gari na gamborun galan abin da ina so in fada ba sojoji don su fita kayuka kayukan da waɗanda suna nan niya ba kamar su lecture kamar su sigir kamar su zanare kamar su timburma kamar su jiji gurgunar a yi cekin sosai kuma su je can irin su kara balge su jilbe su uh, wurare a su area nan duk su yi su yi checking da yaran wayoyin su suna nan kuma na biyu ina so in kira ga shi baba general ah, Muhammadu Buhari don gwamnati gara nan ba karamin gari bane babban aziz ne a kawo mana barakin soja nan musamman na dindindin barkin soja yana zama a gambarin gala wayan su araba su wulgo wayan su araba su kala balge wayan su araba su loguma ne wulgo ah, abinan wurare kuma ah, ni na yi wannan suggestion ne wannan barak nan a sa sunan wahiro kuma da a nada presidential resettlement committee ma 'yan mutanen idps duk 27 local government don a yi musu gidaje a ba su kudi da sauransu su gina mujem kuma don maiduguri nan wani yanzu har ya fita ma bukan samu maiduguri na ji daɗi da sojin jira sun kwato mana gambaro kuma Allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna ina kira ga baba Buhari ya tallafa mana sosai ya jina mana gidajen mu kuma zamburin da gari ne kuma wanda barki ya ji zabi na shi ya ja kai mana bare na sojoji su je su can kula mana yanda ya kamata kuma zamburin gara international border ne duk Borno state idan ka cire Monday market hmm. ba wani kaso wanda ya kai shi wasu al'umman garin gamborin gara kenan da yanzu haka suke gudun hijira zuwa babban birnin Maiduguri ke ba da shawarar gina bariki a wannan gari don kaucewa irin hararen da 'yan bindiga kan kai masu da ma wasu garuruwa da ke makwabta da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya